Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalil da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 27 ga watan Fabrairu. Bayan labaran duniya wani mai sharhi kan siyasa da zamantakewa zai mana fashin baki kan zaben shugaban Najeriya da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ayyana shugaba mai ci Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya ci. kamar yadda kuka ji a shirinmu na asuba za a za mu kaɗa jihar rivers mu ji yadda aka sa kafar wando guda tsakanin rundunar sojin najeriya shiya ta shida da kuma gwamnan jihar kan wani yunkuri na magudi a da rundunar ta bankadu za kuma mu nufi jihar plateau mu ji inda aka kwana a takaddamar da ake yi kan wani zargin magudin zaɓe to amma da farko sai mahun lalo ya gaya mana halin da ita duniyar kanta ke ciki To jama'a assalamu alaikum. An sake zaben shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a sa wani sabon wa'adi na tsawon shekaru hudu duk da yunkurin da bangaren adawa suka yi na neman a dakatar da ayyana sakamakon zaben. Lura da cewa an kammala tattara daukacin ƙuri'un da aka haɗa jami'an hukumar zaben ƙasar sun ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya samu gagarumin rinjaye a zaben da aka yi abin da ya ba shi damar yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar Fintinkau. kau. ana sa ran shugaba buhari zai yi wa jama'ar kasar bayanin samun nasara a hukumance ko da yake tuni ya riga ya wallafa a shafin twitter cewa yana mai alfahari da nasarar da aka cimma a baya babbar jam'iyyar adawa kasar pdp ta nemi da a dakatar da kidayar ƙuri'un inda ta kafa hujjar cewa an yi gizon ƙuri'u ta hanyar jirkita na'urorin tantance masu kada kuri'a ko da ke har yanzu jam'iyyar adawa ta pdp bata ayyana cewa ko za ta kalubalanci sakamakon zaben a kotu ba a baya sai da aka ɗage zaben na najeriya da tsawon mako guda sanadiyar abin da hukumar zaben ƙasar ta bayyana a matsayin wasu matsaloli da aka fuskanta wajen jigilar kayayyakin zaben a wani zama da ake ganin zai zamanto sauraron bahasi da zai kafa tarihi wanda za a yada ta kafar talabijin tsohon lauyan shugaba donald trump michael cohen zai gurfana gaban wani kwamitin majalisar wakilan amurka a yau laraba domin ba da bahasi kan wasu bayanai da suka shafi harkokin kasuwancin shugaba trump da kuma yadda kwamitin yakin neman sa ya gudanar da harkokinsa gabani da kuma bayan zaben shekarar 2016 kohen zai zamanto wani babban mai ba da shaida tun bayan shekarun 1970 da aka ga badakalan nan da aka yi wa lakabi da watergate inda wani zai ba da ba wato shaida kan shugaba mai ci daga cikin batutuwan da ake sa ran kohen zai tabo har da batun kudaden toshiyar baki da aka bai wasu mata biyu domin su rufe bakinsu su matan da ke ikirarin sun yi mu'amala ta lalata da shugaba trump kafin ya zama shugaba shugaban amurka donald trump ya isa birnin hanoi na kasar vietnam a daren jiya talata domin halartar taron kolin da za su yi a karo na biyu da takwarar aikinsa kim jong-un inda ake sa ran za su shata wata hanya da za a kwance da ɗamarar makaman nukiliyar kasar ta koriya ta arewa shugaba trump ya sauka a jirgin shugaban kasa na air force one inda ya samu tarbar wasu kusoshin gwamnatin vietnam da jakadan amurka a kasar ambassador daniel chris brink wanda ya samu rakiyar wani jami'in tsaro shi da shugaba kim ya isa birnin na hanoi tun wato sawa'i kafin isar shugaba trump a wani jerin gwanon motoci. a wani labari na daban majalisar wakilan amurka ta kada kuri'a da za ta dakila dokar ta da shugaba trump ya ayyana domin samun kudaden da zai gina katanga a tsakanin iyakar kasar da mexico dokar ta da trump ya ayyana za ta ba shi damar samun kudade ne ba tare da ya nemi izinin majalisar dokokin kasar ba dama dai ana sa ran majalisar ta wakilan wacce ke da rinjayen 'yan democrat za ta ki amincewa da yunkurin na trump yayin da babu cikakken tabbacin cewa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican za ta amince duk da cewa wasu 'yan republican uku sun nuna adawarsu da dokar tabbacin da shugaba trump ya ayyana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani sabon rahoto da aka fitar wanda yake jan hankulan 'yan majalisun dokokin amurkan ya nuna cewa amurka na bukatar ta sake salon yadda take yaki da 'yan ta'adda da ƙungiyoyinsu idan ba haka ba ba za ta taɓa ganin ƙarshen yakin da take yi a yankunan gabas tsakiya da afirka da sauran sassan duniya ba wannan ƙididdiga wacce ta fito daga wani kwamiti mai kunshe da 'yan jam'iyyun ƙasar biyu wanda aka fitar a yau laraba wani sakamako ne da ya samo asali daga wani kyakkyawan nazari da aka yi kan yaƙe-yaƙen da dakarun amurka ke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su is da alka'ida bayan kusan shekaru ashirin da amurka ta kwashe tana yaƙi da kuma dala tiriliyan biyar da ta kashe rahoton ya nuna cewa babu wata kwakwara nasara da aka samu wacce za ta iya hana yaduwar aƙida tsatsauran ra'ayi ƙasar india ta ce ta kai wasu hare-haren sama a wani sansanin mayaka masu ikirarin jihadi na ƙungiyar jaish muhammad da ke pakistan ƙungiyar da ta ɗauki alakin kai wani harin ƙuna baƙin wake cikin wata mota wanda ya halaka wasu jami'an tsaro arba'in a wani yankin kashmir da ke bangaren indiya in wato an kai harin ne kusan makonni biyu da suka gabata Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda aka sani hukumar zaben Najeriya ta ayyana shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na APC a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasar da kuru'u sama da miliyan goma sha biyar. A yayin da wanda ya zo na biyu kuma ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abakar ya samu ƙuri'u sama da miliyan goma sha ɗaya. To tuni dai 'yan Najeriya suka shiga bayyana ra'ayoyinsu kan wannan zaben da kuma sakamakon. mun tuntubi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullum barista bukati bulama shi ma kai tsaye ya mana fashin baki barista bulama idan kana saurare mu kana sauraron mu to gare ka to barkanku da haka kamar yadda ka ce lalle an bayyana wannan kuri'a wato an bayyana sakamakon kuri'ar kuma kamar yadda kace din ita hukumar zaɓe ta ayyana cewa shugaban kasa buhari ne ya ci sannan kuma su 'yan adawa sun yi watsi da wannan sakamako suna ga cewa an yi maguɗi ina ga abin jin daɗi shine yadda za mu iya cewa aka gabatar da waɗannan wato kuri'a din zaben a najeriya ba tare da tashin hankali na a zo a gani ba sannan kuma in ba dan wato 'yan matsaloli da aka samu nan da can baka iya cewa an samu tsaro yadda ya dace kuma wannan abu ne da ya kamata a yaba sannan su 'yan adawa wato ita najeriya ƙasa ce da aka kafa ta akan doka idan ba su gamsu da wato sakamakon zaben kamar yadda aka bayyana ba to hanyar da ta fi kyau gare su shine su wato shigar da kara kotu domin tuntuna an kafa kotunan zaɓe kuma ita jam'iyyar pdp dama ta daɗe tana kira ga 'yan adawa lokacin da ta ci zaɓe cewa idan ba su yarda ba su tafi kotu saboda haka yanzu lokaci ya yi ga jam'iyyar pdp ta nuna wa mutane wato ta koya mutane ta hanyar yi musu misali da kanta ta je kotu idan ba ta gamsu ba kada su wato bi hanyoyin da mutane irin su femi fani da suke faɗa cewa wai lalle wato shi atiku ko kuma jam'iyyar pdp ta ayyana cewa ita ce ta ci zaben sannan ta kafa nato gwamnatin wannan mummunan laifi ne a dokokin najeriya kuma duk wanda ya ayyana kanshi a matsayin shugaban kasa bayan hukumar zaɓe bata ayyana shi ba a dokokin najeriya wato laifi ne mai matukar girma wanda zai iya kaiwa ga hukuncin kisa kuma 'yan najeriya sun san ga abin da ya faru ga mto a biola a wancan lokaci a alif dubu a lokacin da ya kokarin ayyana kanshi a matsayin shugaban kasa bayan gwamnati ta soke zaben shi duk da yake wancan a lokacin soja ne amma ina tabbatar maka cewa mummunan laifi ne kafa gwamnati ba bisa ka'ida ba a najeriya kuma hmm. mummunan laifi ne wani ya ayyana kanci a matsayin wanda ci ya ci zaben bayan kuma hukuma ba shi ta ayyana ba saboda haka ina kira ga dan takarar jam'iyyar pdp da kuma ita kanta jam'iyyar su kokari su bi doka akwai hmm. ciwo faduwa akwai zafi kuma akwai wato waɗansu za su iya ziga su cewa lalle su yi abin da ba daidai ba kamar yadda su femi kayo da suke yi amma ya kamata shi dan takarar jam'iyyar pdp ya fahimci cewa irin waɗannan mutane sun iya kai mutane su baro za su iya sa shi abin da ba daidai ba ne sai idan ya shiga matsala kuma ya juya ya ga ko suna bayan shi ya nube su ya rasa. Hmm. barista baka ganin kamar yadda wasu ke nunawa korafe-korafen da su 'yan adawan suka gabatar musamman ita pdp suna da wani abin da ya kamata a saurare su? ai shi yasa kaga to sauraron ai doka abin da ta tsara kotu ce za ta saurare su saboda haka ba ni bane zan saurare su ba kuma al'umma bane a'a kotu ce kamar yadda dokokin mu suka tsara idan aka je suka je kotu na tabbata kotu za ta saurare su kuma idan ka kula da yadda abubuwa suke kasancewa a Najeriya a yanzu duk da yake ba a taɓa rushe zaben shugaban ƙasa ba ai an rushe zaɓuɓɓukan gwamnoni da dama wanda da hukumar zaɓe ta ce su suka ci sannan kuma an rushe wato wato wato an rushe kujeru ko kuma uh, wato uh, uh, wato kuriyoyin 'yan majalisu da dama na tarayya da na jihohi kuma duk kotuna ne suka yi saboda haka ina tabbatar da cewa in har suna da gaskiya in suna da hujja kamar yadda suke da awar suna da shi idan suna da waɗansu alkalima daban waɗanda aka samu a mazaɓa wanda ba shi suka ayyana ba kamar yadda suke da'awa to na tabbata suna da lauyoyi kwararru kuma na tabbata cewa kotunan ba za su musu adalci saboda haka in suna so a saurare su kuma ina kira a saurare su din kuma doka ma ta tanaji cewa a saurare su amma inda za a saurare su shine su tafi kotu to barista wane irin darasi kake ganin hukumar inec za ta koya a wannan zaben so gaskiya mala hafizu hukumar inec na da darussa da yawa da ya kamata ta koya a wannan zaben waɗanda waɗansu daga cikinsu za ta iya amfani da su ma a wannan zaɓe da muke tunkara nan da 'yan kwanaki darasi na farko shine wato matsalar da aka samu na rashin buɗe rumfunar zaɓe a kan lokaci a mazaɓa da dama kuma ina fito da waɗannan darussa ne daga wato rahoton da kungiyoyin da suka sa ido wajen eh, da dama eh, suka fito da su cewa ga matsalolin da aka fuskanta a rahoton su na wacin gaji ɗaya daga ciki kamar yadda na ce shine rashin buɗe rumfunan zaɓe kan lokaci wanda rahotannin da duk aka fitar sun lura cewa akwai wurare da dama da ba a buɗe rumfunan zaɓe kan a karfe takwas ɗin da aka yi magana ba waɗansu har karfe goma da rabi na safe ba a buɗe rumfunan zaɓen ba kuma wannan ne yasa aka samu wato tsaiko wajen zaben waɗansu gurare zama har sai da ma aka ɗaga zaben sai washe gari kuma wannan ya jawo tsaiko ba a iya sanar da waye ci ba sai yau da sassafen nan saboda haka ya kamata hukumar inec ta yi duk mai yiwuwa ta tabbatar da cewa zaben gwamnoni masu zuwa da kuma zaɓe na gaba wato na shekaru na gaba an buɗe rumfunan zaɓe a kan lokaci abu na biyu da rahotannin nan suka lura da shi shine cewa akwai rumfunan zaɓe da dama da aka buɗe aka fara zaɓe amma sai aka samu karancin kayan aiki a waɗansu gurare za ka ga cewa ita kanta kuri'ar eh, wato takardar jefa kuri'a din wato kuri'ar kanta ya yi karanci a waɗansu gurare babu da waɗanda ake goga a hannun mutanen da suka yi zaɓe don a gane sun yi zaɓe a waɗansu gurare kuma babu takardun sakamako wanda ake kira da sheet kaga wannan ma abu ne da ya kawo tsaiko ga zaben kuma ya rage armashin zaben wanda ya kamata ita hukumar zaɓe ta tabbatar da cewa ta magance kafin zaɓe mai zuwa da kuma sauran zaɓuɓɓuka na shekaru na gaba. To, To madalla a barista a mana afuwa an daga mana hannu lokaci yayi muna godiya da eh, suke da gudunmawar da ka bayar Allah ya saka da alheri. To barista bukati Bulama kenan wani fashin baki a wato kasar Birtaniya. Yanzu bari mu je ga Lamida Abubakar inda ya kuma da wannan rahoto wanda ya aiko shi kafin a bayyana sakamakon zaben shugaban kasa. rundunar sojan najeriya da ke shiya ta shidda wato 6 division a birnin fatakwal da ke jihar Ribas ta bayyana cewa ta samu wata gagarumin nasara a aikinsu na tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na yankin niger delta mai arzikin mai yayin zaɓuɓɓukan da suka gabata na ranar asabar rundunar dai ta ce aikin ta shine na tabbatar da yin adalci ga kowane bangare musamman na siyasa sa'annan kuma rundunar ta ce gwamnan jihar rivers barista yansowu Uke ya ɓatawa rundunar sojan Najeriya suna ta dalilin cewar rundunar ta ki bada haɗin kai da ya nema daga gare ta. Kanal Aminu Ilyasu shine mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta shidda a birnin na Fatakwal ga kuma ƙarin bayanin da ya yi mini dangane da wannan matsalar. To da yake dai dubu ta cika Lamido. Hmm. Wannan ofisa da yaransa suna nan sun kafa road block suna cekin ɗin motoci da ike akwai hana zirga-zirga mota ta zo mutum takwas cikinta suka tare mota kamar yadda suke tare kowace mota ina za su je suka ce musu za su je aikin zaɓe to ko ma'aikatan zaɓe ne eh to ina shaida babu shaida ana duba mota sai ga an sami katan guda da kuma bandir guda biyu na takaddar ƙuri'ar zaɓe ta shugaban ƙasa motar da suka taho da ita duk da an rufe nambarta da aka buɗe nambar sai gashi nambar motar gidan gwamnatin jihar rivers ce kwamishina na wannan jiha honorable opokri dan majalisar jiha ne na rivers haka ofisar nan ya ba wa rizin onye nambarsa shi kuma rizin onye ya tura wa da gwamna wuce wannan namba ta whatsapp ba a yi minti goma ba gwamna wuke ikirawo wannan ofisa misali a takaice shi gwamna wuke ya yi zargin cewa rundunar sojan najeriya tana yunkurin halaka shi ni zaka ce akai to ai kaga dalilin da yasa mummunan zargin kowa yanzu ya gani ya fito ya ce goc janar jami'ar sarham yana kokarin halaka shi amma idan aka ce wai gwamna an kai masa harin a hallaka shi gari iwaye ba wanda iji har sai da waɗansu baƙi suka zo daga british high commission suka kawo masa ziyara masu kula da eh, eh, harkar zaɓe sannan ike fitowa ike faɗa daga cikin waɗanda aka kama da su kimanin talatin ne kuma akwai kwamishina a gwamnatin barista yesu guke da 'yan sanda guda uku da kuma jami'in soja ɗaya dukkaninsu dai suna aiki a fadar gwamnatin jihar taribas yayin da rundunar ta soja ta gabatar da waɗanda ake tuhuma ga manema labarai nan take kuma suka kama hayaniya da ihu kamar haka to ga ma dai maganar da aka naɗa ta gwamna kuma ga abin da yake cewa Hello, sir. I wanted to brief you for, but you were angry. No, sir, I'm not angry. Who am I to be angry with the governor, sir? Sorry, sir. I will tell that person to go Yesu Wuke yana cewa ne ina son yi magana da kai za ka yi fushi ne? Ya ce yaya za a yi na yi fushi da gwamna na? Ya ce za mu haɗu da kai, ya ce ina nan wurin aiki, ya ce waɗannan yara na guda biyu za su faɗa maka abin da za a yi saboda a sallame ka an dai kama bindigogi ak-47 da kayayyakin sawa na soji da kuma kayan zaɓe kamar aiko da wannan rahoton da na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar watsa labarai na jihar rivers mr imaoka ta wayar talho to sai dai bai ɗauka ba sannan kuma na aike mishi da sako ta wayar tafi da gidanka kamin lokacin aikowa da wannan rahoto bai bani amsa ba lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya To a gaida Lamida Abubakar Sokoto, to daga jihar Rivers ta kudancin Najeriya bari mu nufi jihar Filato ta arewaci, inda nan ma aka shiga takaddama da kuma zargin yunkurin magudi daga Jos ga wakilinmu Zainab Babaji da cikakken rahoton. Taron masu ruwa da tsaki da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Filato ta kira kan ƙin amincewa da kuri'un 'yan majalisun tarayya na Filato ta Arewa ya tashi ba tare da cimma wata matsaya ba. Biyo bayan ƙin karɓan kuri'u na yankin Kabon da tudun wada a zaben sanata da ɗan majalisar wakilai da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta yi ta kira taron masu ruwa da tsaki a harkar zaɓen da dukkanin sassan jami'an tsaro da ke jihar Filato don duba matsalar da yadda za a warware ta. Bayan shafe fiye da awoyi hudu ana musayar yawu a zauren taron, mahalarta taron sun tashi ba tare da cimma matsaya kan ko a sanar da waɗanda suka yi nasara ko kuma an soke zaben ne ko dai za a sake gudanar da zaben a yankunan da lamarin ya auku. Bayan taron ne kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Plateau Malam Halilu Fai ya shaida wa manema labarai cewa har yanzu ba su samu bakin zaren ba. We are still to resolve it. Malam Halilu Fai ya ce muna kan kokarin magance matsalar kuma da zarar mun cimma matsaya za mu shaida wa ku manema labarai. The issue is the non-collection of the tudun wada carbon results. Kwamishinan zaben ya ce matsalar ita ce ba a karbi sakamakon zaɓe na tudun wada da kabon ba saboda akwai korafe-korafe a kan sakamakon zaben. Na tambayi ejen na jam'iyyar PDP a karamar hukumar jasta Arewa don jin ainihin abin da ya faru. Sunana Monday Agu Kirisin. Wannan wadin tana da registered voter dubu biyu. sun kawo kuriya dubu talatin da daya sai sauran kuma suka ce dan me zai faru haka abin da ya kawo delayance kenan da kin gani ba iya a declaring winner ba akwai ward uku wato jos jarawa ibrahim kasina da janta da muwot da dama ba shigar da shi a cikin resort sheet na local government ba so yanzu an ba da izini cewa su shigar da shi a sake dawa gobe domin a zo in an gama shigarwa a duba waye ci zaben da za ba shi a bangare guda kuwa shugaban matasa na jami'iyar apc a karamar hukumar jasta arewa ya ce sunana ali cinnaka wasu daga cikin ah, wadin tudan wada carbon an zo da kuri'a wacce ta wuce ƙuri'ar da suka yi nasu to kin ga kuwa har in aka bincika aka ga haka ba za a karbi wannan zaben ba wannan shine ka'ida na kuma ji ta bakin shugabannin jam'iyyun biyu da ke ja in ja da juna na da mishi sango chairman na pdp jam'iyyar pdp a plateau an yadda cewa za su sake koma dobi takardun da kyau don a tabbatar da gaskiya yanzu kuna da kwarin gwiwa cewa ita hukumar zaɓe za ta yi muku adalci ga abuwa fili ai ba ba wani coge kowa ya kwanta da hankalinsa in Allah ya dace shugabanni da INEC za mu yi da wannan damuwan sunana Bashir Musa Sati ne ne sakataren APC na jihar Plateau a matsalan daga wajen su ne mu ai ba mu da matsala su turawan zaben wanda suka gudanar da zaɓe ba mu muna so mu ji me za su ce mana ba Wato duk abin da suka ce za ku amince da shi? A'a ba za mu amince da duk abin suka ce ba za mu amince da abin yake na gaskiya kawai. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Filato ta bakin kwamishinan yada labaran jihar Yakubu Datti ya fitar da wata sanarwar jan kunne wa masu murnar cin zaɓe da su kauce wa duk wani yunkuri da zai iya dawo da hannu agogo baya kan kware-kwarewar zaman lafiya da aka samu a jihar. Sanarwar ta ce jami'an tsaro na shirye don dakile duk wani shiri na dagula harkokin tsaro a jihar.

a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. gwamnati da a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin dai abubuwan da sauran 'yan Najeriya da makwabta ke cewa game da shi wannan zaben. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamai domin jihar Jigawa. ra'ayi na da zan bayyana a yau muna yi wa Allah godiya muna yi wa Allah godiya muna yi wa Allah godiya da baiwa baba Buhari nasara a wannan zaɓe da aka yi da gagarumin rinjaye kuma mun yaba wa al'ummar Najeriya da suka fito suka zaɓi wannan bawan Allah da waɗanda bai zaɓe su ma kuma muna yaba wa hukumar zaɓen Najeriya da sha gudanar da zaɓe da kai cikin gaskiya da adalci muna kuma yaba wa jami'an tsaro shi ma saboda irin gudunmawar da suka bayar domin an yi wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana mai magana alhaji audu mai gora kamfana malam madorin jihar bijawa sunana lawal abubakar bodinga daga sokoto najeriya ta shehu mai da kasari zama a zamana na md na lawal mai bulo duniya gidan jidali enterprise ina taya muhammadu buhari murnar lashe zaɓen najeriya na shekarar tara wanda an ka yi tsakanin jam'iyyar apc da pdp wanda allah ya baiwa ga taliki bawan allah mai gaskiya da rikon amana sake samun damar ragwamar jan mulkin wagga ƙasa ta tsawon shekara hudu allah ka baka lafiya allah ka ƙara baka nasara ina taya ka murna da iyalanka da masoyanka da 'yan najeriya jihohi talatin da shidda da dukkan local government dari da saba'in da hudu na najeriya waɗanda na ba da gudunmawa tsaye don ganin cewa an cimma biyan ga bukata ina ta al'ummar najeriya murna ina kuma ba waɗanda ba samu nasara ba cewa su ɗauki wanga abu daga ubangiji ne wani lokaci su ma yana iya su samu sa'a allah ka zaunar da ƙasa ta lahiya Allah ka zaunar da ƙasa ta lafiya Allah ka ƙara mata arziki ƙara mata zama lafiya tsakanin mu da musulmi da kirista ƙara haɗa kanmu kai mana jagora don albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina taya Muhammadu Buhari murna ina taya Usman banjin murna ina taya ministoci ne ina taya dukkan lahirin 'yan Najeriya mata da maza musulmi kirista murna a madadina na zamana MD Lawal Mai Bulo Duniya Gidan Jidali Enterprise daga sokoton najeriya ta shi mai da kasari zuma na gode sashen hausa na boi mai kokarin yada al'umurkan yau da kullum duniya gaba da allah taimake gwamnati jagora na gode assalamu alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace da karamar kuma ta da taraba najeriya da farko muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba da dama da iko aka sake zaben shugaban kasa muhammadu buhari muna yi masa fatan wannan zaɓe da aka yi masa ya zama alheri ga Najeriya da kuma fatan Allah ta ya shiriko da kuma fatan Allah ba shi daman cika alƙawarin da ya wa talakawan Najeriya. Na gode mai magana Aminu ne shayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija ta raba tare da Najeriya biyu Amurka sai anjima. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labaran duniya amma fa a takaice. an sake zaben shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru hudu. Duk da yankuran da bangaren adawa suka yi na neman a dakatar da ayyana sakamakon zaben. Lura da cewa an kammala tattara daukacin kuri'un da aka kada jami'an hukumar zaben kasar sun ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya samu gagarumin rinjaye a zaben da aka yi abin da ya bashi damar yi wa tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar Fintinkau. kau. ana sa ran shugaba buhari zai yi wa jama'ar kasar bayanin samun nasarar da ya yi a hukumance ko da yake tuni dai ya riga ya wallafa a shafin twitter cewa yana mai alfahari da nasarar da aka cimma a baya babbar jami'ar adawar kasar ta pdp ta nemi da a dakatar da kidayar kuri'un inda ta kafa hujjar cewa an yi aron gizon kuri'u ta hanyar jirkita na'urorin tantance masu kaɗa kuri'a ko da ke har yanzu a yanzu jam'iyyar adawar ta pdp bata ayyana ko kuma bata bayyana cewa ko za ta kalubalanci sakamakon zaben ba a baya dai sai da aka ɗage zaben na najeriya da tsawon mako guda sanadiyar abin da hukumar zaben ƙasar ta bayyana a matsayin wasu matsaloli da aka fuskanta wajen jigilar kayayyakin zaɓe a wani zama da ake ganin zai zamanto sauraron bahasi da zai kafa tarihi wanda za a yada ta kafar talabijin tsohon lauyan shugaba donald trump michael cohen zai gurfana gaban wani kwamitin majalisar wakilan amurka a yau laraba domin ba da bahasi kan wasu bayanai da suka shafi harkokin kasuwancin shugaba trump da kuma yadda kwamitin yakin neman zaben sa ya gudanar da harkokinsa gabani da kuma bayan zaben shugabar 2016 kohen zai zama wani babban mai ba da bahasi ko kuma shaida tun bayan shekarun 1970 da aka ga badakalan nan da aka yi wa lakabi da watergate inda wani zai ba da bahasi ko shaida akan shugaba mai ci shugaban amurka donald trump ya isa birnin hanoi na kasar vietnam a daren jiya talata domin halartar taron kolin da za su yi a karo na biyu da takwaran aikinsa na kore ta arewa kim jong un inda ake sa ran za su shata wata hanya da za a kwance damarar makamin nukiliyan kasar ta kore ta arewa To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi makon Lalo da ya karanta mana labaran duniya da Muhammad Hafiz Baballe da shi ma ya taya mu da wanda haɗa mana sautin Salaman abu da kuma mu na wannan lokacin Darren Smith ni Ibrahim masu Garba ke muku fatan